Tuke na da uwa jiki, babu mai wuce da Wanda labiya ta kuma ce madusi na cikin waya ba ya sanya kuɗi. To mai sauraro shirin barka da hantsi yake zuwa maka daga nan Freedom Radio muryar jama'a mita 99.5 zangon FM. Wanda a wannan safiya shirin muke fatan yin duba game da batu na wayar da kai akan cutar covid-19 a sabuwar shekarar 2022 ina maka kwana kuma ina maka dusa tuni bakon da zamu tattauna da shi kan wannan maudu'i ya halara cikin sauran kuma shine Dr. Tijjani Hussein wanda shugaban kwamitin karta kwana ne na tawagar masu yaƙi da cutar covid-19 a jihar Kano kuma kamar yadda wasu daga masu sauraro suka sani shine babban sakatare na hukumar kula da lafiya a matakin farko ta jihar Kano Dr. tijani Hussain, shirin barka da yana maka ba. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa To za mu iya cewa tun watan Janairu na shekarar 2020 duniya ta fara fuskantar sabon sauyi a dalilin bullowar wannan cuta ta COVID-19. Tun daga wancan lokaci abubuwa da yawa sun faru. daga irin matakai da ake ɗauka a fage na kula da lafiyar al'umma matakan kariya da sauran abubuwa masu kama da wannan bayanai na yadda tasirin ita wannan cuta yake saurin yaduwarta da dalilan da suke janyowa ko da yaushe a lokacin karkashin wannan hukuma ta ncdc kuna fitar da bayanai a matsayin kuna masu ruwa da tsage kan yadda ake ciki to yanzu gashi an shigo wannan sabuwar shekara ta 2022 wanda bayanai har wayo suke haska cewa wannan cuta ta covid-19 ba ta yi sallama da duniya ba akwai ma sabbin samfura na ita wannan cuta da ake ba da rahoton ciwon sun bayyana ne abin da ka iya buɗe mana da shi game da inda aka kwana ne daga wancan lokaci da aka faru wannan yaƙi zuwa yanzu jama'a assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh za ka ga kana magana ina ɗan murmushi hmm. ah, wato murmushin da nake yi na cina ah, a wajen watan afrilu na 2020 hmm. ah, muna jin labarin lokacin muna kallon cnn da su bbc al jazeera ana cewar a kasar italiya kasar hmm. china ana eh, ana an samu ta wata sabon cuta wai ta covid eh, da farko an samu ta wuhan virus eh, da farko farko abin aka fara kiranta kenan saboda a birnin wuhan din na china ta fara bayyana ta mm. daga baya saboda a guji abinda tura suke kira stigmatization saboda kada a tsangwamshi garin ba garin ne ya kawo cutar ba so idan ka ta'allaka cutar da garin zai zama kamar kana stigmatizing dinsa ne hmm. eh, kana nuna aibinsa eh, su aka canja mata suna da covid-19 sars-cov eh, da turanci da hmm. turanci so yadda aka fara kenan zan iya tunawa lokacin da muke shirye-shirye a nan ana maganar sai muke jin cewar a china an yi wani abu shi lockdown kulle ba kulle an hana mutane fita su ɗaya daga cikin farko-farko meetings ɗin da aka yi akan uh, ya za a tunkari ita wannan cuta uh, muna ana ta ma'aikata muna wanda suke ma'aikatan lafiya ne daban-daban ana ta tunanin ya za a yi kafin ta zo me matakin me matakin da za mu ɗauka hmm. a ciki da akwai wani ba ɗan najeriya ba ne ke cewar to fa sai mu yi eh, shirin mu ma watakila a yi lockdown a nan so dukkaninmu eh, muna ganin kamar abin wasa ne a eh, da yawan mutane suna ganin abin wasa ne a da ƙarshe watan afrilu tun daga wajen januari da aka fara Eh, mu ba mu samu komai ba sai kusan watan April. Hmm. zan iya cina kes din farko da muka zo jihar lagos zai zo jihar lagos eh, wanda muka samu a jihar kano ina jin a lagos an samu a wajen watan february ko march thereabout eh, aka sami bullata a lagos a wajen april muka samu ta shigo jihar kano hmm. a nan kowa ya gigice Eh, tun ana kirga yawan cases a ce ai da akwai a china da akwai a italy ta je spain ta je sai ga ta a eh, wannan lokacin ana ganin kamar wasa ya za a yi ya za a yi eh, yanzu haka maganar da nake tun daga wannan wata cikin janairu 2020 kenan hmm. da aka fara yanzu haka duniya ta yi rikodin ta yi ƙididdigar cewar da akwai sama da mutum uh, miliyan 331 uh, da suka kamu da wannan cuta waɗanda suka kamu wanda suka kamu suka ɗauki wannan cuta tun daga wannan lokacin har zuwa har zuwa <clears throat> magana nan da nake yi uh, saboda duniya ta fito da wani abu da take daukan kididdiga na waye kamu waye rasu aka sallama hmm. ah, so a cikin mutum ah, miliyan 331 ah, din nan kuma an yi rikodin wanda aka iya daukan kididdiga mutum miliyan biyar sun mutu sama a cikin mutum miliyan 331 kusan mutum miliyan biyar da rabi Allah yi musu rasuwa a duk duniya kenan a duk duniya ah, sannan kuma ah, mutum yanzu haka ah, mutum miliyan hamsin da shida da dubu ɗari takwas da yan kai suna ɗauke da wannan cuta a halin yanzu a duniya gaba ɗaya kenan Eh, sannan kuma haɗarin eh, shi wannan miliyan hamsin da shida eh, yanzu duniya a dunkule take abinda ake kira duniya a fefe yanzu duniya daga kano idan za ka je ƙasar sin wanda a da sai dai ka ji labari mutum ya mutu hanya kuma za ka ji yadda zai ba nan da awa goma sha shida awa ashirin da hudu tsakani mutum zai taso daga cana ya zo najeriya so eh, fantsamar ita cutar yana nan hadarin yana nan mm. eh, musamman ganin adadin eh, wannan yawan mutane su kamu da wannan cuta sannan idan ka gangaro najeriya tun daga lokacin da aka fara har zuwa yanzu za an samu mutum da ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da takwas da suka kamu da ita wannan cuta uh, sannan kuma a halin yanzu uh, ko a ƙasar Legas ce ko a ƙasar Rivers ko a ƙasar Kano uh, ko Sokoto da akwai mutum dubu ashirin da uku sama da suke dauke da wannan cuta a halin yanzu wanda su ma suna kan hanya suna cikin jirgi suna wasu abubuwan da za su iya yada ita wannan cuta mm-hmm. eh, kuma a najeriya dai eh, tun daga wannan lokaci har zuwa yanzu wanda maka iya daukan rakwafin su ƙididdigar su eh, sama da mutum dubu uku sun rasu Eh, wanda za a ga cewar eh, mutum dubu uku ba karamin adadi ba ne eh, haka shi ma idan ka gangaro zuwa jihar kano tun da aka fara ita wannan cuta ta covid-19 alhamdulillah jihar kano an sami sauki idan aka kwatanta da yanayin yadda wasu jihohin suke wanda wasu garuruwan suke don ka ɗauki jihar lagos jihar musamman lagos din hmm. da wasu jihohin za a ga cewar Kano an samu sauki idan mutane za su iya tunawa daga wajen watan Afrilun da lokacin da Kano ta zama idan duniya ma ba idan najeriya ba ya zo jihar kano saboda ana maganar cewar ai a kano ana nan ana ta mutuwa eh, mutane suna ta mutuwa makabartu an cika da mutane eh, ko ina kabari ne eh, wanda har wannan ya sa gwamnatin tarayya ta turo wakilai domin su game yake faruwa alhamdulillah kuma tun daga wannan lokacin ita jihar kano ta yi kokari ta yi hoɓɓasa ta ga yadda za aka tafi da wannan shi outbreak wato wannan annoba aka samu kanta ah, to tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu ah, mun samu wanda mutanen da muke zargi ah, da dauke da wannan cuta mutum dubu dari da goma sha biyar da dari hudu da ishirin da biyar wanda a cikinsu muka iya tabbatarwa a cikin mutum dari hudu da tamanin da tara Eh, kuma halin yanzu yau dinnan da nake magana eh, da akwai mutum 165 da suke dauke da ita wannan cuta ta covid-19 eh, kuma allah ya yi wa mutum 126 rasuwa za a ga shi ma wannan babban adadi ne mm. sannan kuma da za a a buɗe ma a ce ayi wane wane wane covid za ka yi mamakin mutanen da eh, saboda yanayi na covid eh, cuta mai sarƙe numfashi wanda mm. eh, suka zama victim wato suka kama da ita wannan cuta tana kama duk wani strata wato duk wani mutum ba sai mai kuɗi ba ba sai hmm. talaka ba ba wai sai can tsoho ba eh, tana kama kowa tana kama kowane jinsi mata maza eh, haka dai eh, hmm. haka cutar take so wannan shine abin da nake haskowa nake gani hmm. in lokacin za ka ga ana ta muna ta aiki a firgice an shiga kowa yana tsoron kaɗan ba kowa hmm. yana tsoron kwaya don na zo ina nesa nesa da kai gaisuwar mu aka ce a ɗan yi sauki da ita ba alhamdulillah zan ce ana samun ci gaba ana samun sauƙi kuma ana ƙara fuskantar ita yadda cutar take to a yadda al'amuran suka tafi bisa ga alƙalama na ƙididdigar da ka bamu waɗanda muka samu a jihar kano kamar yadda ka ce ana zargin akalla sama da mutum dubu ɗari ɗari da goma sha biyar da mm, ɗoriya kamar yadda ka faɗa kuma a tsari da aka fara gani daga lokacin da wannan cuta ta ɓarke a duniya ma akwai wurare da ku mahukunta kuke warewa da ake kira isolation centers wasu cibiyoyi ne da ake killace masu ɗauke ko waɗanda ake tabbatar suna ɗauke da wannan cuta mm. akwai waɗanne ne a cikin wannan adadi da ka faɗa akalla mutum nawa ne aka iya cin nasarar kai su irin waɗannan wurare aka killace kuma aka ba su kulawa da ta dace so um, still lokacin da aka fara eh, eh, da lokacin muna jin labarinta eh, gwamnati musamman mai girma gwamna don ba zan iya manta ba Eh, kusan gwamna da shi ake yin dukkanin maganganun eh, yana tsakiyar abin da ake yi hmm. eh, ya sa aka je wasu asibitoci muka duba muhammadu buhari nan wanda yake giginyu muka duba kwanar dawaki wanda asibitin faiz wanda aka gina. muka duba urology wato asibitin da yake kusan asibitin zana cikin asibitin zana hmm. muka duba asibitoci dai da danya in fact har kura muka je sports institute aka duba aka gyara waje yadda ba mu sanya abin zai kasance ba saboda labarin da muke ji hmm. aka gama shiryawa aka gama shiryawa a wannan lokacin muna da kusan gado wanda muka tsara sama da dubu ɗaya da ɗari biyar eh, wanda ko da abin zai faru eh, da farko saboda rashin eh, sanin tunda sabuwar cuta ce masana kimiyya masu ma lokacin suke ganin ta ba sanya ta ci gaba da nazari ake ta ci gaba da nazari a kanta a lokacin tunanin shine duk wanda ya kamu da akwai buƙatar a kai shi wannan waje da ake kira isolation center eh, a killace shi eh, shi kadai ya zauna sai ya warke sannan ya fito so idan aka a daidai da akwai lokacin da saboda yawan mutane ba mu da inda ma za mu ajiye su eh, da can Eh, idan aka kai mutum sai ya yi sati eh, wajen biyu sati uku eh, sai an yi gwaji sau wajen biyu kan a kan a fitar da shi daga wannan waje su a haka har abin ya canja cewar kuma a kano kusan mu muka fara yin wannan abin cewar idan mutum na da muhalli inda zai iya zama to ba sai ya je wannan cibiya ta kwantarwa ba saboda haka sai aka fara samun abin da ake kira home based care wato lura da mai cutar corona a gida da kuma gidansa a killace shi kadai sannan da kuma wanda ake kai su asibiti domin a killace su to a ciki kusan kashi talatin cikin ɗari na su wa'annan mutum dubu hudu da tamanin da tara mun iya kai su Um, uh, inda ake kira isolation center amma yawanci uh, a gida suka zauna a gida suka sha magani amma muna da tsari na uh, aji a duba su uh, a kai musu magani a bibiye su kuma a ga a shirya yadda za a ɗauki samfuransa a tabbatar mm. sun warke. Akwai musu magani na ji kamar yadda kuke faɗa a baya dama ba a samu maganin ita wannan cutar ba. Eh, ita cutar um, COVID-19 kamar wasu cututtuka uh, alal misali zan ba da diabetes um, cutar sukari. Hmm. Um, kana sha ba warkar da ita kake ba amma kuma ai tana kawo ma wasu alamomin cutar wanda dole sai kai maganin su so ba maganin da ake ba su ba yana nufin cewar ana ba su maganin da yake kashe cutar eh yake kashe cutar ba ana ba su magani ne idan suna da wasu alamomin da dole sai an ba shi magani eh, misali eh, kana ciwon kai mutum na ciwon kai ai kaga ba za ka bar saboda ita cutar covid ba ta da magani ka ce ba zan baka maganin ciwon kai ba ko zazzabi ko sarkewar numfashin ko wani abu da ya kama so yawancin maganin da ake barwa ba wai domin ya kashe eh, ita cutar ba ne eh, ana ba da magani ne domin ya rage raɗaɗin alamomin da take da kuma alamomin da take bayarwa ah, so a wannan lokaci kuma har izuwa yanzu ah, mun fitar da wannan tsarin da ah, muka kira su home base riders gwamnati ta sai musu mashina ta ba su dukkanin magunguna da abun gwaji saboda sai an gwada kafin a ce ka zauna a gida sai an gwada um, oxygen din da take cikin jikin mutum wato iskar numfashin da take a cikin eh, kake shaka kake fitarwa sai an duba shekarun mutum da wasu ka'idoji idan aka tabbatar cewar shi wannan ba dauke da wani sato a nan gida za a bar shi hmm. so amma kashi kusan saba'in cikin 100 kamar da na faɗa na mutum dubu hudu da ɗari takwas da casa'in da tara da casa'in da biyar ɗinnan yawancin su a gida suka sha magani ba su fi kashi talatin a cikin ɗari muka kwantar da su a asibiti ba. Mm-hmm. to zuwa yanzu kamar yadda muka faɗa mun shigo sabuwar shekara ga sabbin nau'ika ko kuma samfuri na ita wannan cuta da aka samar rahoton cewa su masu kullu. Mm-hmm. menene matsayin ku jami'an da kuke yaƙi da wannan jami'an kwan da kuke yaƙi da wannan al'amari to um, ita cutar um, covid uh, cuta ce da virus uh, ƙwayoyin uh, cututtuka uh, sun kasu kashi-kashi uh, ana kiran da akwai abin da ake kira virus wanda ita ce kankanuwar kwayar cuta da akwai bacteria da akwai protozoa wanda suka yi biology disaster sari su kashi-kashi uh, ce ɗaya daga cikin cututtukan da suka fi wahala kuma eh, ake wahalar samun maganinsu shine viruses eh, saboda mai suna da wani abu da ake kira nan da nan suna iya canja siga ehm, idan yau alal misali wannan wayar ce alal misali ita ce kwayar cutar to wataran idan tana da kyamara guda kamar wannan ta guda biyar ce kyamarorin hmm. to tarin sai ga ta zama shida wataran ta zama bakwai ai kaga aikin da za ta yi karuwa take yi hmm. tana canja siga su wannan abin shi masana kimiyya suke kira mutation so ita virus tana da saurin canja kama Uh, wanda shi ake kira mutation din uh, idan aka lura tun daga shekarar da ta gabata alif ta alif dubu biyu da ashirin da ɗaya za a ga cewar za a ce an samu delta delta kaza ce hmm. an samu omicron omicron omicron eh, an samu nan dai kala-kala hmm. eh, so abin da ya sa ake samu irin wayannan cututtukan ake samun bambancin shine wannan mutation da ake samu canjawar da ake samu eh, sannan shi kuma canjawar yana sa siffar da take yanda take uh, behaving wato yanda take tasirantuwa yana canjawa uh, ran uh, saboda wannan mutation din da aka samu yanayin tsananin cutar ko ya karu yanayin yaduwar cutar ko ya karu alamominta watakila su canja su duk wannan canje-canjen da ake take samu ita virus din hmm. uh, wanda uh, covid ita ma ta samu uh, dalilin da yasa ake samun wannan sauye-sauye da ake ji ne amma har ya kai ga matakin sauyawar sunanta har ya kai ga ga canjawar sunanta hmm. kamar al misali um, ni sunana tijjani amma za a iya min lakabi da eh, wani suna zan ce dan ladi kuwa ce tiji yawa ko tiji ko dan <laughs> eh. ladi so idan na ƙara canjawa sunan na wadai tijjani ne amma za a iya ce min ziko yana da wani aboki ne ziko so hmm. za a iya ce min ziko za a iya ce min kaza ita asalin kwayar cutar dai still ta covid ce na'am amma laƙani kowace ake mata kuma saboda wannan canje-canjen sauye da take mata so ba wai wata ce sabuwa take zuwa daban ba hmm. a canjin da aka samu na siffa na ita wannan kwayar hmm. halitta ta covid to sai a ce mace to wannan ba sunanki eh, ziko ba sunanki ɗan lami a wannan sunanki kaza amma dai duk sunan duk eh, hmm. cuta iri ɗaya ce. To bisa ga ko alƙalmin bayanai da kuka samu cikin waɗannan canje-canje daga kan ita corona zuwa kan daga kansu delta ɗin da ta hmm. faɗa omicron da sauri um. wanda nau'i ne ya fi saurin yaɗuwa kuma sannan alamomin su suka zama sabbi baki waɗanda su suka ƙara firgitarwa. Yawan shi ma za a ga cewar kamar yadda covid din take. yanzu ake gani eh, masana eh, suna ci gaba da bincike ne su ga shin wannan tafi wannan wannan tafi wannan wannan tafi wannan abinda dai aka aka tabbatar ko eh, shi ne masana suka tabbatar shi ne a cikin waɗannan nau'e-nau'en a halin yanzu delta ta bada da wanda aka yi ta a aka fara gani a ƙasar india delta ta fi tsananin symptoms halarwa hmm. uh, kuma ana tunanin cewar uh, omicron wacce take tafarin nan ce uh, wadda aka fara samu a kasar south africa tana da saurin yaduwa amma dai masana suna ci gaba da bincike su tabbatar da kowanne wani irin karakta ne hmm. wani irin um, me karakta da hausa hmm. wani irin yanayi wani irin yanayi ne take da shi menene take da shi a shin saurin yaduwa ce eh, kamar omicron a shin severity ne wato tsananin cutar ne hmm. eh, kamar delta to ana ci gaba da bincike sannan kuma eh, iya waɗannan kawai kaji da akwai wasu da yawa su ma ba bayyana ba a wanda ba su ba shuhura ba because da akwai mutation da aka samu ita na kanta covid din kuma hukumar lafiya ta dinkin majalisar dinkin duniya wato WHO eh, suna tana classifying din virus din da viruses of variants of concern eh, haka waɗanda suka fi dacewa a mayar da hankali akan saboda hadarin su saboda hadarin su mm. irin waɗannan ne wanda ake tunanin cewa suna da hadarin to anan ne mutane da yawa suke sani amma dai eh, bincike ana nan ana ta yi wanda Eh, gashi nan muna ciki. Hmm. Masu sauraro idan kuna da tambaya ga bakon namu kuna iya rubuta sakon SMS a lambar waya sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya. za ma ku iya yin tsokaci a shafin mana freedom radio nigeria da ke a shafin facebook kafin mu dora yanzu bari mu dauki waɗannan sakonni waɗansu kano na To mai sauraro mu da dawowa cikin shirin barka da hantsi da ke zuwa maka daga nan Freedom Radio muryar jama'a. wanda a wannan safiya muke duba ga batun wayar da kai akan cutar covid-19 a sabuwar shekara ta 2022 yadda muka kwana da kuma inda muka dosa bakon da muke tattaunawa da shi shine dr tijani hussein shugaban kwamitin karta kwana na tawagar masu yaƙi da cutar covid-19 a jihar kano kuma babban sakatare na hukumar kula da lafiya a matakin farko ta jihar kano dakta kafin tafiyar mu hutu rabin lokaci kai mana bayanai daki-daki har zuwa kan nau'i nau'i ko rabe na samfuran ita wannan cuta ta covid-19 wadda take sauyawa da kuma sauyawar shi kansa suna bisa ga yanayi na tsananinta ko sauƙinta ko saurin yaduwarta ga al'umma ko akasin haka tunda muna dan sake yin waiwaye da bahaushe ke cewa adan tafiya daga lokacin da aka fara wannan fafutuka karkashin wannan kwamiti na ku kuma a jihar kano abu ne da yake buƙatar kuɗaɗe masu yawan gaske akwai ƙididdiga ta akalla kuɗin da aka karkashi a narkar a dalilin wannan yaƙi babban aiki ta eh, shi eh, gudanar da aikin ya ta'allaka waje kamar guda biyu zuwa uku na farko kariya na biyu lura da masu aiki ah, na uku ah, sai wayar da kan mutane hmm. ah, na hudunsu shine idan za a iya tunawa da akwai wani palliatives da aka taɓa yi so yanayin gudanar da ayyukan yadda aka yi su an karkasa su ne daban-daban saboda babu wani bangare da shi kadai ne zai iya gudanar da aikin alal misali kwamitin profesa yahuza ne yake jagorantar ba da tallafi kwamitin ne ke lura da harkar lafiya Eh, kwamitin da kuma da wani kwamiti da aka yi a ma'aikatar muhalli eh, wanda yake lura da harkar muhalli saboda da akwai muhalli a ciki eh, da kuma wanda aka yi shi ma a information yada labarai a shi kuma ke lura da duk da mu da muke kula da harkar lafiya muna harkar wayar da kan mutane amma su ma aka fi dorawa nauyin eh, aka eh, saboda haka idan aka kalli kuma girman abin da aka yi za ga cewar abubuwa ne da aka yi masu yawan gaske eh, wanda ba da Eh, ƙididdiga a ce kaza aka kashe zai yi wahala a yi take yanzu tun da ba shiryawa aka yi a faɗa ba eh, ba da da ƙididdiga a hannuna amma dai abin da na sani Eh, shi ne abin da aka kashe ba ƙananan kuɗaɗe ba ne yana tafiya biliyoyin nerori ne eh, a lokacin da zan faɗi ɓangaren lafiya kawai eh, a lokacin da aka fara idan za a masu saurari za su iya tunawa za su ji cewar da lokacin da aka fara ƙalubalantar kano cewar ai ba mu shirya ba ba Eh, a lokacin eh, har lokacin da aka fara kwanan da ake kenan eh, an sai kayan aiki an sai magunguna an sai abin tsabtace hannu an sai safar hannu an sai abubuwa da yawa saboda shi yin aikin ba wani abu guda ɗaya ne ake iya yi da shi ba abubuwa ne da yawa a wannan lokaci zan iya tunawa iya kudin da muke biya na ma'aikata a sati Eh, sati muna biyan sama da miliyan hamsin iya ma'aikata kawai kuma iya jihar kano kawai iya jihar kano kawai tarkashi eh, abin da muke kenan a wata ana cewa za a kashe wajen naira miliyan 200 eh, farkon abin hmm. abu ne da aka yi shi babba sannan Eh, idan ka kalli safar hanci da face mask eh, da baki din hmm. eh, an siye ta ba adadi an sai hand sanitizers ba adadi an ci da mutane dubunnai so kudade ne gwamnati gaskiya ta kashe masu yawa wanda yanzu ba da ake diddigar su a hannu amma dai na hmm. san gwamnati ta yi kokari kwarai da gaske wajen ta yi tun da waɗannan sayen kayayyaki tsari ne na gwamnati ƙarƙashin hurumi na gwamnati ake gudanar da shi ba za a ce kuɗin ya yawaita ne sakamakon ana yin shi ƙarƙashin tsari na kwangila wato abinda muka sani duk da ba ni ne a tsaki ba bangare na ba ne na siyan kayayyaki da wasu abubuwan ne ba kwangila ake bayarwa ba eh, al misali hand sanitizer da muka bayar eh, da idan mutane za su iya tunawa da lokacin da wannan face mask hmm. eh, a bar hanci da baki din nan eh, ake sai da ita wajen dubu daya da guda daya idan za a tuna wata dari hmm. biyar ce zuwa dubu daya eh, a bar yanzu naira hamsin so ba wai kwangilar ba ce a'a saboda yanayi na fito yanayi na tafiye-tafiye to kaya sun yi tashin goron zabi hand sanitizer da lokacin da a garin nan a karas hand sanitizer da za a siya eh, ana sai da ita eh, yanzu ba tafi naira ɗari ba ɗari da hamsin ɗari biyu amma ta kai ana sai da ta dubu ɗaya da ɗari biyar eh, dubu biyu wacce take karama hmm. Su za a ga a wannan lokacin kaya ma sun ninka sun ninka sun karninka ba musamman wanda ake amfani da su ah, so ba wai ana ba da shi ta kwangila ba ne kuma ba wannan ne ya sa kudaden su kashe ba hmm. aka kashe su ba ah, kamar yadda na faɗa cewar ma'aikata an ba su miliyan ah, sati ana ba da wajen miliyan hamsin ai kai tsaye ke tafiya wajen ma'aikata mm. masu shara ne likitoci ne nas nas ne masu aikin environment ne kashi kashi kashi na mutane masu daukan wannan abun ne sannan kuma idan amma duk da wannan kuma dakta a karka mm. samun koki musamman jami'an lafiya da suke karkashin gurumin irin wannan aiki na mm. cewar kayayyakin ma kariya kadai sun yi musu karanci ba sa samun su a wadace wato zan ce eh zan ce ba a um, a lokacin da ake ta wannan kukan uh, mun taɓa hira da wata kafar yada labarai uh, kai ne za ka zo studio uh, wannan ga wani wanda yake gefe na ce sai ya saka wannan abin ka ba shi abin magana ka ba shi wannan kujerar ka ba shi desk wanda ba abin da yake bukata akwai inda yake bukata je zauna can da laptop dinsa farkon eh, cutar eh, ma'aikatan lafiya sun ɗauka sai sun sa wannan fararen kayan silken nan yawa wannan silken sun sa eh, abun rufe fuska baki daya abun rufe hanci an sa boot an sa safar hannu babba saboda tsoron kada su kawo wanda abin da kawai suke bukata shine abun rufe hanci da baki abinda suke bukata su tabbatar da cewa da akwai tazara a tsakaninsu da wanda suke lura da shi su yawancin ma'aikatan lafiya saboda sabon abu ne ba san wannan abun ba ah, menene abinda ake kira ipc ah, ipc a hau a turanci gabaɗinsu shine infection prevention and control ah, me suke bukata domin Eh, su kariya kenan su kare kansu da su kare kansu so suna tunanin cewa kowane ma'aikacin lafiya sai an ba shi wannan sannan shi kuma wannan kayan idan ka shiga ka fito shi kenan hmm, abinda kuke kira disposable disposable ne amfani ba sai dai a zubar da shi sai dai a zubar da shi so suna ma'aikacin lafiya a lokacin suna tunanin cewar duk shigar da suka sai an ba sun cire sun fito alhali ba sa bukata so amma daga baya saboda mun wayar da kai da horarwa da ba da bita ma'aikatan lafiya suka gane a wasu abubuwan ba ma bukatar su so wannan rashin fuskantar eh, me nake bukata yayin duba mara lafiya me nake bukata yayin shiga inda ake ganin mara lafiyar da ya kamu da irin wannan cuta shine ya kawo ma'aikatan lafiya suke jin cewar ba mu da isassun kayan aiki mm. ah, amma daga baya ma'aikata su gane wannan ah, kuma ko a wannan lokacin babu wani lokaci da za mu a ce a cikin duk haka ne tun farko mai isa aka fara bayar da ita wannan rigar silke din da za su sun kume jikinsu gaba ɗaya wato tun da dama ba sa bukatar ta yawa tun daga wannan kuma ilimin bai zo muku bane cewar din eh lalle ba sai da ita ba a eh, lokacin tun daga wannan lokacin za a ga cewar wanda suke amfani da ita wanda suke isolation center ne kawai hmm. wato wanda suke killace mutane su suke amfani da ko a wannan lokacin to su ko ma'aikata na waje suna tarin cewar wancan kayan da waɗannan suke samu ma shi muke bukata shi ma za a ba sannan kuma kamar yadda ka faɗa ilimi ne yake ƙaruwa sabuwar cuta ce yanzu haka da zai wahala a kare lockdown ɗin yadda aka yi shi baya saboda mai ilimi ya karu akan ita cutar eh, covid-19 eh, wanda wasu abubuwan Eh, ilimin kimiyya ya ƙara fayyace su ma masana sun ƙara sanin eh, menene sigar ita wannan cuta me za ta yi me ba za ta yi ba me kuma za a yi mata hmm. domin a samu sauki. a gurguje zan suka kai mana bayani mecece makomar al'umma musamman a wannan sabon shekara game da wannan barazanar wannan cuta. to makomar al'umma shine na farko a yi <coughs> a ci gaba da wannan daukar matakan kariya a ci gaba da daukar matakan kariya sannan kuma mutane su je a yi musu rigakafi tun watan uku maris na 2020 muka fara yin allurar rigakafi ta covid-19 wanda mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar gandu shi aka fara yi wa asibitin nasarawa lokacin idan za a tuna ta zo da Eh, abubuwa da yawa za a ce ai kisa take yi ai idan aka yi mutum ai faduwa zai ai ba wanda ya sami ake shi aka fara yi wa a cikin jihar kano sannan kuma tun daga wani lokacin zuwa yanzu eh, mun yi wa kusan mutum dubu takwas ita wannan allura a fadin jihar kano eh, wanda halin yanzu magana da nake yi ana ci gaba da ita wannan allura sannan kuma ita wannan allura ɗaya daga cikin matakai ne na kariya ga ita kamuwa da cutar wannan eh, cuta ta covid-19 hmm. eh, idan aka mutum allura eh, zai sami sauƙin tsananin cutar ba za ta yi yana da ita ko ka kafin ya kamu da ita kafin ya kamu da ita hmm. za ta ita ko da ya kamu da ita ba za ta jigatar da shi ba hmm. kamar yaran da ake masu kyanda ne yaran da ake um, allura kyanda alal misali so ko da ya ya dauki cutar kyanda to ba za ta yi masa lahani ba a jikinsa so ita ma haka allurar covid-19 take so mutane su ci gaba da yin allurar rigakafi sannan kuma su ci gaba da daukan matakan kariya Eh, ba da tazara eh, eh, rashin shiga cikin mutane wanda ba lalle sai ka shiga ba saboda cakuduwa a tabbatar ana wanke hannu ana tsaftace hannu a tabbatar kuma ana sa wannan safa ta hanci da baki mm-hmm. musamman idan za a shiga taro da kuma za a shiga wani haɗaka na mutane to akwai hasashe na cewar kamar nan da wasu shekaru ko kuma in ce wasu watanni shekara ɗaya biyu nan gaba ana tunanin za zama ta ban kwana da duniya ita wannan cuta gaskiya ne to yanzu dai abin da yake nunawa da akwai kalubale da mutane eh, dole su ci gaba da ɗaukar matakan kariya barin ita wannan cutar barin iyakar cuta har a ce an bar ta ba karamin aiki ba ne hmm. Eh, da yiwuwar dai a samu shawo kanta eh, yadda za ta zama ba annoba ba ce kamar annobar da ake gani yanzu eh, amma ko za ta tafi gaba daya wannan kuma ba da ilimi a kai mm, amma wasu kuma motsin daukar matakan kariyar nan su za su taimaka har ma zama an yi bankwanin da ita har a kashe kaifinta mm. yadda ba za ta zama annoba ba mm. ba lalle ne a ce shi kenan ta tafi har abada ba kuma zai iya yiwa a ce ta tafi har abada din da akwai wahala <laughs> kafin aje ga wannan mataki kai ga wannan mataki har yanzu ko kuwa muke da cutar polio an kasa kai ta kasa so kawar da cuta a cikin al'umma ba karamin aiki ba ne sai dai a yi kokari a tattare ta hmm. ta zama ita ba hadari ba ce mai yawa a cikin al'umma. Hmm. To bari mu ji ga sakonin da masu sauraro suka fara turowa na SMS. Nura mai sakonin suka cewa. To ga wani yace ah, dakta na fahimci kasashen duniya duk da tana da dawo musu amma su har yanzu ba su yi maganar rufe kasa ba. Na ga kamar yanzu duniya ba maganar rufe kamar yadda aka sa lockdown a wancan karan a ah, ko a bangaren wasanni wato ball za ga sai dai a dage wasa kuma har yanzu ba hana yan kallo shiga guri ba to su sun samu maganin ta ne suke wannan ko ya abin yake ne eh, eh, um, shi lockdown zai wahala a ƙara yin sa irin yadda aka yi da eh, a hana kowa motsi saboda ko a wannan lokacin mutane suna buƙatar su rayu kana buƙatar ka ci abinci kana buƙatar ga mutum kana buƙatar an ga yadda rashin motsin ya girgiza tattalin arzikin duniya yana yake kan girgiza tattalin Eh, tattalin arzikin kasashe hmm. eh, so eh, wannan ai lockdown abu ne da zai wahala <clears throat> yadda aka yi shida kasashen hmm. kuma da suka bude za a ga kasashe ne da suka sami aka yi allura mai dan yawa wato suna da mutanen da suka yi wa allura da yawa a kasar ingila kasar spaniya a kasar italiya za a ga cewar uh, wanda aka yi wa <clears throat> allurar rigakafin covid-19 uh, suna da yawa sun haura kashi 70-80 cikin 100 wanda uh, da akwai abin da ake kira hard immunity ana tunanin cewar idan mutane aka yi ba su kariya to za su iya fantsamar cutar zai takaita a wajen su dalilin da ya sa suka bude kenan mm-hmm. sannan kuma kasashe irin na saudiya al misali da ake zuwa aiki cikin ibada za a ga cewar shi ma yanzu an buɗe amma dole sai an ɗauki matakai a tabbatar cewar mutum ba zai shiga cikin musamman taron mutane mai yawa ba idan yana ɗauke da wannan cuta kuma a tabbatar da cewar yana da allura ah, da aka yi masa domin ci gaba da kare al'umma daga kamuwa da ita cutar. to sako na gaba to wani ita wannan omicron din ta ake gane an kama da ita. ita omicron <clears throat> ana ganewa ne idan aka ɗauki samfur aka yi gwaji ah, gwajin ba wai a ce mutum yana da covid ba ah, da akwai abin da ake kira genetic sequencing ah, wato ana kaiwa ɗakin gwaji ne a duba a ga wani irin um, me take ɗauke da shi daga nan ake ganewa amma a haka ba za a ce wani omicron ce wane delta ne wane kaza ne sai dai hasashe watakila saboda yanayin zafin cutar ko ko saboda wani yanayi amma ba za a iya ganewa kawai ta ido ba sai an yi wannan gwaji hmm. sako na gaba wayan yanzu a cikin isolation center din kuna da mutane a yanzu haka kuma san kai su nawa har yanzu figo aminu figo ne tura sakon har yanzu da akwai mutane da suke isolation center ah, sannan a halin yanzu ah, muna da kusan mutum ashirin da suke a cikin dari da sittin da biyar nan da suke isolation facility na to sako na gaba to wanya maganar eh, ita wannan tana kisa ne a yanzu yan kwanakin nan kun samu wanda ya mutu sanadiyar ta corona eh, tabbas da akwai wanda suka rasu Eh, ana samun rasuwa eh, duk da ba zan iya cewa wane da wane da wane ba ne amma da akwai watakila kai ma idan zan ce da wani da wani da wani da wani da wani watakila har a kusa da kai a unguwar ku ban san unguwar da yake ba ba za a rasa wanda ya rasu kwanan nan mhm. daga shafin facebook akwai anas bin malik a shi lafiya da ya ce shi tambayar sa tafi karkata ne ga aikin ka na bangaren babban sakatare a ma'aikatar ko kuma sashen kula da lafiyar hukumar kula da lafiya a matakin farko dan Allah ina so ka yi min cikakken bayani akan cutar jandas da ke sanya idanun yara yin kore me ke sa a haife su ko kuma a haife ta da yaro wani irin matakai ya kamata iyaye su dauka sannan waɗannan magunguna ne yake yi mata kwabda to cutar eh, jaundice eh, hyperbilirubinemia eh, shi da akwai abin da ake kira matsarmama ko hanta duka suna kawo amma shara da zan bayar ne idan da akwai yaron da a kusa da kai ya kamu donin cuta a yi gaggawa a kai shi asibiti a duba domin idan aka yi rashin dace za ta yi tabakwalwar yaro ya tashi um, bayan da aka so ba. Hmm. Nura akwai wani sabon Babu sabon gaskiya yawanci abubuwan da suka tambaya an fafara. Hmm. har yau layar daga shafin facebook din akwai usman abdulhamid yan kwashi da ya ce tambaya ta ko abin da ban gane ba shine a takaice ita cutar covid-19 idan mutum ya kama da ita ba a warkewa kwata-kwata kenan ko kwaya abin yake wani kira za ka yi ga sauran al'umma game da karbar allurar rigakafi ana warkewa ana samun sauki daga cutar covid-19 eh, idan aka yi gwaji aka ce mutum na da ita ana ƙarin gwaji kuma a ce mutum ya warke ba ta tattare da shi eh, sannan eh, wannan kenan kiran da zan yi ga mutane allurar covid-19 ba ta da hadari allurar covid-19 ni din nan an yi min gani kuma har yanzu lafiya ta kalo. Hmm. ba ni na transmitting kasan mutane suna cewa za mu dinga transmitting hmm. uh, signal za mu dinga yin kamar wata waya za mu koma har yanzu ba a yin wannan uh, allura ce da take da inganci Uh, take da uh, kuma ba ta da illa uh, so ina kera ga mutane su karɓi wannan allura musamman yanzu da muke yin wani abu da ake kira skills wato allurar covid-19 ta gama gari wanda kowa za a yi masa wanda nan da 31 ga wannan janairu muna sare yi kashi 50 cikin 100 na mutanen kano ita wannan allura wai mutum ya riga kafin farko dole sai ya na biyu nan ne koko dole sai ya yi ta biyu na'am rashin yin na biyun kuma fa akwai illa eto eh ai kowane magani da akwai yanayin da ake ba da shi mm. da aka ce sha ɗaya sha biyu ka sha ɗaya kaga ai ba zai yi wa mutum magani yadda ya dace masa ba mm. ita allurar da wacce ake yi sau ɗaya da wacce ake yi sau biyu ya danganta da wacce ake yi wa mutum eh, idan mutum yana son ya samu kariya cikakkiya to dole sai an yi adadin yadda aka ce shi na farko yana sa ita garkuwar jikin mutum ta ji wannan abin idan aka kare mutum na biyu to tana kare yawa yadda ko da cutar ta shiga jikinsa ba za ta yi masa illa ba. Mm-hmm. to ma sauraro sai a bana afuwa lokacin da aka dubar mana ya riga ya ƙare mun da duba ne game da cutar covid-19 a sabuwar shekarar 2022 yadda muka kwana da kuma inda muka dosa a nan gaba dr tijjani hussein shugaban kwamitin karta kwana na tawagar masu yaƙi da cutar covid-19 a jihar kano kuma babban sakatare na hukumar kula da lafiya a matakin farko ta jihar kano shi ne ya kasance bakon namu mun gode Allah ya mai da kai gida lafiya Adamu Ismail Garki kamar kullum shine jagoran shirin a madadin yan uwa abokan aiki Salisu Bafayo da Nura Bello da kuma injiniyoyin mu Abdulrahman Hamisu na Madina da Nasiru karana Ibrahim Isa dan uwar nuna nake mana sallama da fatan alkhairi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom.